ka san kowa akwai layin shi wannan akwai mashi bangaren akwai masu shi daban magana ce ka ce ta kano mu ba layin mu bane amma duk da haka adamu bawan Allah ne tunda an shafi kaduna dole mu wannan magana adamu ina so in baka sako dole ka yi haƙuri da mutane kai ɗaya Allah ya yi mu baiwan mutum wajen dubu ɗaya kai ɗaya sannan ka ce a kyale ka adamu kai ne aka ce kano ko da mai kaje an fika kai kaje kano kafi mutane da yawa to dole sai kai haƙuri da kanawa don rabi da kwata na lura matsalar ka ta na kanawa ne duk karamci irin na kanawa da mutunci da kara da suke yi wallahi ba zai hana jin ɗashi ba adamu kai ne mai kiɗa kai ɗan rawa kai darakta kai producer kai eh, mawaƙi kai menene ake cewa kuma an yi itifaƙin masu wannan harkar sun ga kakab najeriya ba wani ɗan fim kwaya ɗaya wanda ya tattara abin da ka tattara to mai bangare ɗaya ma aka dame shi adamu balle kai da dafa duka ne gaba ɗaya kake cinyewa ina so dai in gaya maka adamu kai baiwarka ba irin ta mutane ba abin da ban so ba in ji maganan kawai a ce da kanka kake yi wallahi ko baka faɗa ba kowa ya san ba a taɓa halittar wani ɗan fim irin ka ba a Najeriya ba a taɓa ba musamman bahaushe wanda ya tattara wa'annan qualities ɗin har gobe irin ka ake nema a masana'antar ka an ratsa. to Adamu da muka yaƙuri don shekaran jiya na kira Jamilu Kocila ina so in mai wata magana akan abubuwan da suke faruwa na ce in ce makotila kai gaya min in ce adamu bai san shi babban mutum ba ne adamu babban mutum ne kai ya raina kan shi shi kadai yake da qualities ɗin da babu mai shi saboda haka adamu hakuri za kai wallahi duk kuma kar ka yadda kai tunanin kai mutum wani abu shi ya saka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk inda kai alkhairi ka saurari butulci duk wanda kai mu alkhairi yi mai dan Allah duk wanda kai mawa alkhairi yi mai dan Allah amma kai babban mutum ne ka daina tunanin wai ko ba wanda zai shiga maka fada wanda Allah yake yi ma fada shi bai yi adamu in dai Allah yana maka fada kai ba ka yi babban mutum ne kai kai hakuri. wannan ma sakon da ka bada tun da dai ya zama dole sai ka bada ka bada ya isa Allah ya ƙara ɗaukaka shi ke.